yayin da wasu jihohi suka fara bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan su wasu kuwa na ci gaba da tattara alƙalman zaɓen ne don sanarwa jama'a irin gunayen da suka zaɓa shugabance su har na tsawon shekaru hudu masu zuwa a yau da safen nan ne dai na ziyarci ɗaya daga cikin inda ke tattara waɗannan alƙalma da ke daura da tashan Kano a cikin garin Maiduguri da ganewa na yadda al'aruma ke gudana yayin da na ga jama'a da dama na ta kai komo da kuma jami'an tsaro a kewaye da wannan wuri na kuma samu zanta da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun nan guda biyu wato jam'iyyar APC da na PDP da suka fifice wajen wannan wannan zaɓe na kuma samu zanta da alhaji shatima kakabe shugaban jam'iyyar pdp na birnin maiduguri wanda ma ya soma da zargan jam'iyyar apc da sayan ƙuri'un mata wajen kaɗa masu ƙuri'a kama da hidanmu ta kasance kasan garin ba harka yin waya da bi mata shi yasa aka ba su kudi suka fara siyan kuriya inda apc ya dan samu kuriya in ba dan nan ba ba za su kai labari ba yanzu kana zargin cewa apc sun sai kuriya wayo ba kadan ba matan ma yana jin tausayin su ba wallahi wani tabbaci yunwa a zahiri a gaba na ma eh, wannan zargi ne kake yi ba zargi ba ne ni ba dan garin ba ne ai kowa ya riga ya san akwai yunwa gari din shi ya sa mutum zai sayar yankin sa naira dari biyar naira dubu daya dubu daya cikin shekara da yan kayan ka kowane kowane kwana akan kwana nawa za ka yi akan kowane nawa za ka yi balle ma shekara hudu to suka bar ka kare kenan gani cewa kana ba batun na kariya ba ne ba gama zaben ba yi kadan da suka samu din ma fannin mata ne eh kuma mata ma wai ba wani ma yunwan ne shine dabe su an ba su kudi su kai na kuma tambayi Alhaji Aliyu Usman alkali wanda kuma ya kasance ejen din jam'iyyar APC a jan tattara waɗannan alkalman zaben ko me zai ce game da wannan zargi da jam'iyyar PDP take masu. mu a cikin tsarin mu na fati mu ba ma zargin mutum da abu mutum in ya ce an siya in ya ce ya ce an kuriya sai ba sai fito da evidence nashi zahirin kowa ya gani daga polling unit har ya zo har zuwa da ake karban kuriyo da sauransu ba wajen da aka nuna cewa ai PDP ko kuma abin ai kuma ai akwai observer sai ya kamata observer su ne za su ce eh gashi tunda suna nan a ko ina kuma ba uniform ne da su suna nan a farin kaya ne to shi wannan shugaban jam'iyya ne na birnin maiduguri ya ce ya gani a idanunsa aka yi haka ka san a kowane lokaci duk abin da ya zo maka bakin ka in yana daɗin fada za ka fada na saboda me in eh, ka a gaban ka ya fada eh. in ya in ya mutumin da ya zubar da kaca ai ba abin da zai ba zai fada ba ba ji me ya fada ba ya ce inda a ce ka kai da zargin da yake ba kenan ai zargi na zargi kuma aka ce ka gina yayi ai inda ce mutum da gaske yake ai da ba zai ba zai faɗi haka ba ai dattijon ka ya wuce haka ai an kuma ai mutum ai ba rogo bane da zaka saye shi a kowane lokaci kuma gwamna yana faɗa akwai mutane wanda ba za a cikin gari sai bayan shekara hudu lokacin zaben ya zo tukuna za su ta saboda me ba san me mutane suke cewa ba su san me mutane suke ba because mutane ba su da confidence da su shi yasa mutane ba su zabe su ba kuma matan sun san cewa ko sun zo ba abin da za su yi musu shi yasa matan ba su ba su goyi bayan su ba kuma ba su goyi bayan su ba na kuma tambayi garba usman sare shugaban hukumar tattara alƙalmar zabe na birnin maiduguri ko akwai wata matsala suka fuskanta a yayin da suke karban waɗannan sakamako ga abin da ke cewa da akwai gun da aka samu kuskure ta wajen wato lissafta haɗin haɗin alƙalima an haɗa wannan da wannan sai kuma aka kuskure ko da ɗaya ko da biyu haka wannan shi ne matsala kawai kuma kaga wannan ai ba wani abu ne da ba a tsammani ba to kace kuskure bar bangaren su agents ne ko kuma bangaren su eh, jami'an zabe da suka samu wannan kuskure a wajen jami'an zabe ne kan me zaka ce gani aka samu irin wannan kuskure ni ba na kallon wannan da ah, idan cewa da gangan aka yi saboda inda gangan ne zaka ga wato an sama kudan alkalima ne amma abin da zaka ga kuskure daya zuwa biyu zuwa uku wannan kai ka san ta wajen lissafi ne mazaɓa nawa aka samu irin waɗannan kuskure bai fi biyu ba hmm. kuma an gyara su kuma yanzu ake eh an gyara kuma mun sa sun rattaba rattaba hannu zakan ne jama'a da dama na ci gaba da dakun sakamakon waɗanda suka zaɓa da kuma suke sa za su kasance musu shugabanni a shekaru hudu masu zuwa yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta take ƙoƙarin ganin cewa ta haɗa hancin sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya